amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu kallo da sauraro muna muku barka da warhaka barka da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri namu na tilawa online tv shiri da yake kawo muku abubuwa da suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunan mu ga masu neman ƙarin bayani a kan da muke za ku tuntube mu da karfe 11 na safe zuwa 4 da rabi na yamma waɗanda suke buƙatar magani duk inda suke a duniya su mana magana za mu tura musu lafakar insha Allah mata uwayen gida mata mata Allah ya shirya mana da ku domin ku haifa mana 'ya'ya nagartattu ya kamata duk uwa wadda ta kira su aka ce mata uwa ce to ya kamata ta buɗe kunnuwanta ta ji abubuwan da za a gaya mata kullum muna muku wannan ne domin tsira a kan sharaɗa guda biyu tsira a duniya ki samu mutunci a duniya ki samu daraja a duniya ki samu buɗi a duniya ki samu masoyi na ƙwarai a duniya ɓangare na biyu ki samu lada a wajen allah ki samu aljanna ki samu rahamar ubangiji sannan ki samu kallon ubangiji so da yawa kuna ruɗuwa da wannan duniya ita da yawan duniya aba ce mai sha'awa kamar yadda zuciya ita ma aba ce mai son sha'awa sannan kuma ita aljanna an kewaye ta ne da abin ƙi ita kuma wuta an kewaye ta da abin sha'awa shi yasa za ka gani duk abin da aka ce wannan sabon Allah ne sai ga mutane sun fi faruwa sun bi dandazo a kan shi idan aka ce wannan aiki ne na ibada na Allah sai ka ga mutanen kaɗan wannan ƙa'ida ce ta Allah subhanahu ta'ala idan ka duba alkur'ani in ke ma'abuciyar hadda ƙur'ani ce idan ke wanda kin yi sauka alkur'ani ne ayoyin nan da kika gani tun daga bakar zuwa nasi to daga kin bincika za ki ga duk inda aka kawo aya za ki ga an ce kalilan sai ki an ce ma ta zakaru kalilan ma ya kaho kalilan kalilan haka Allah subhanahu ta'ala yake faɗa kaɗan kaɗan su ne masu tunani kaɗan su ne masu faɗaka kaɗan su ne masu kaza amma can sai ka ji an ce walakin na nasi la ya alamu mafi yawan yawan mutane wanda ba sani ba kuma mafi yawan yawan mutane su ne kaza wanda shi yake fassara mana hadisi da na manzala sa salama da yake cewa wannan addini zai kasance kamar yadda sauran addinai zai kasance mutanen addinin nan za su kashi kashi saba'in da wani abu amma kashi saba'in da wani abu dubu ta za su ta sai kashi kaza wannan ya ishe ka firgici da tashin hankali sannan da wancan hadisin da ke magana duk a mutum dubu za a cire ɗaya ne dan aljanna sauran dubu ta za su tafi to malamai suka ce eh, ko da an tafi akwai wanda za su fita wanda ba su yi shirka ba wanda ba su yi kaza ba to babban abin da ake so kakki kori da yake kakki shiga wuta ɗanɗanon wutan nan kar ya zama to fata ki ta ƙofi shi yasa muke taimako wannan abin da ya kamata ki yi shine ki zama to mai da'a ga Allah subhanahu wata'ala sannan ki zamanto mai biyayya ga iyayenki kar ki zamanto uwarki da ubanki su ne abokanan gabanki su ne makiyanki me yasa na ce makiya idan suka gaya miki magana sai ki ta kiyayya da su amma idan kika samu wata shidani yar iska watsatsiya a waje kawa wadda ta koya miki tsara ta koya miki fitar da gashi ta koya miki matsewa a gidan biki ta nuna miki idan kika je gidan ki ɗauko kayan ki masu su ki sa a jaka ki fito da hijabi in kin je ɗakin ta ki canza ita ce take gaya miki magana ki kin yi asara kin lalace kuma ba za ki gama da duniya lafiya ba tun daga yarintarki daga ƙuruciyarki da 'yan matan ciki kike nuna mana cewa ke fesassiya ce ke la'ananniya ce ke ba za ki albarka ba saboda me kin ki bi da kin yi kida ga Allah sallah bata dame ku ba yau so nawa zaka je ka ga mata duk inda ka sani za su shiga su shiga banki su shiga kasuwa su shiga ina amma lokacin sallah in yi sai ka ji an sai an je gida a ba haka kuke ba ba haka suke ba ƙarya aka yi musu wallahi mata goma idan suna tafiya lokacin sallah ya yi tun azar, har la'azar har magariba da wahala a cikin su ce da Allah mu samu wani gida mu rabe mu je mu sallah ko kuma mu samu masallaci mu tsaya mu sallah wallahi daidai ne amma ba za su je duk inda suka ga dama za su je amma lokacin sallah wannan ba su da lokaci sai su je gida su haka to ki ya kamata ki maka ki kiyamu instagram facebook twitter duk da an dakatar da ita wata tsiya nan ne ke dandalin ki da fesewa da iskanci Aiko kin yi asara wallahi babu wanda zai so ki babu wanda zai sha'awa ki dukkan da kike gani kina da shi duk wani nono kike da shi ko kowace tsiya kike da shi kina tallatawa babu mai sha'awar ki babu mai son wanda sai fasiki dan wanki. shi babu sai zai aure ki ba saboda ya san ke fasika ce kin gama tallata kanki a duniya sai dai kin tuba sa muke ta gaya ba ku tuba in kun tuba Allah ko mai karban rahama ne mai rahama ne ki zamanto uwa ta gari ki haifa mana 'ya'ya ta gari saboda ga ku ne ake samun tsatso ake san nonon ku nonon yake tasiri a cikin jikin ku bacin kin zama mai tsafta aikin zama mai biyayya ga iya Allah ga biyayya ga iyayenki sai ki ta neman taimakon Allah Allah ya haɗa ki da abokin zama irin ki. akan ka'idar al-khabisatu lil-khabisin wal khabisuna lil-khabisat wat tayyibatu lit-tayyibin buna tayyibuna lit-tayyibat sai Allah ya kawo miki mai tausayi mai imani mai haƙuri mai juriya wanda ya iya rike aure in kika samu wannan me kika rike karki rudu ga kudin shi karki rudu da matsayin shi karki rudu da sarautar shi ki ruɗu da addinin shi da kyawawan halayensa wanda shi ne madubi wanda kullum na zo na kan misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne madubi duk mutumin da ya riki gidan manzan Allah da halayensa da yanayin ɗabi'arsa da yadda yake mu'amala a gidansa wallahi kaɗan faru da wannan ka tsira ɗan uwa kin tsira 'yar uwa yake zama to mai tsafta ki zama to mai karatun alkur'ani to haka dai Allah ya tashi sai ya hada ki da nagari ina fata an fahimta lokacin da aka ce kuma an shiga gidan aure to aiki ya ganki aiki ya ganshi domin a lokacin da za a sa wani sabon babi na wata rayuwa wadda ibada kuma za a yi nan tsantsa babu wani abu to in ko aka ce ibada za a yi shedan zai zo ya rabe a gurin ya dingi tunkuɗowa kenan ya dingi kawo abubuwa kenan sai kin yi kunnan uwar shegu da wasu wanda za su rika ake kiransu 'yan mata ko ƙawaye ko wace tsiya domin kasu zo su lalata miki aure ya ke yarwa mai albarka a lokacin da kika shiga gidan miji to dole ne ki zama tokin ninninka haƙurin da kike da shi domin za ki ga abubuwa kala-kala da can gida kike sai abin da kika ga dama ko kuma za ki ga tsarin can da gidanku da nan kin zo kan ikon wani ne wanda kike karkashin shi wanda sai ya ce ga abin da za a yi sai ya ce ga abin da za a yi kuma dole ne abu doka shi idan kina so ki samu nasara ga Allah subhanahu wata'ala wanda duk da'ar da zaki masa kina da lada kai ruwan wanka bayi kina da lada dafa abinci kina da lada ki share masa takalmi kina da lada ki canza masa hula kina da lada ki masa wanka kina da lada ki masa wanki kina da lada ki masa guga kina da lada ki share kan gadon da za a hau a yi jima'in aure kina da lada a yi jima'in aure ki ji daɗi ya ji daɗi kina da lada duk abin da kika yi a gidan mijinki kina da lada kin ga wani babi ne littafi ne aka buɗe babba wanda za ki tsaya ki cika shi da aiki dubbun wanda ki samu ki tsira da Allah subhanahu wata'ala ya yafe miki kurakuran da kika yi a baya domin duniya ba komai bace duniya karara ce